خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم Allah ya halarci sammai ɗaukaka ba tare da ginshiki ba, ya kafa duwatsu tabbatattu a bayan ƙasa don kada ta motsa da ku ya yaɗa dabbobi kala-kala a bayan ƙasa. Mun saukar da ruwan sama daga sama, muka fitar da kowane irin kala mai kyan gani daga tsirrai waɗanda mutane da dabbobi suke amfani da su.